من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وثما ماويهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مسهورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل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 ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسط رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غرفتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمتي أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ƙarƙashin walima ta aure a wannan rana wato rana a wadda take ta yi daidai da sha takwas ga watan zulhajji hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da da da bakwai daidai a daidai wannan lokaci bayan wannan sallar isha'i Allah muna roƙonka da albarka suna yanka Allah kai mana muwafaka inda kaka so kana da da shi ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu آمين اللهم نروقك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم الله منا roƙonka ka taimaka mana dukan zunuban mu Allah ka gafarta mana amin kuma ka taimaka mana Allah ka raba mu da sabon ka da bayani amin Allah ka raba da sabon da sha'awa ta amin Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu amin ka gafarta mu uwayen su da kakannin amin ka mana ka amin ka da amin shirya mu ka shirya tsaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah mana roƙonka ka shirya mana su ilawan kiyama Allah da albarka sunayenka inda duk suke ka san su Allah roƙonka maka ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanya kuma da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka fitintunnun ga na zamani Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su mu ɗin ga Allah ka kare mu Allah mu ga Allah ka kare mu ka kare ɗaya da iyali da zuriya da albarka sunayenka ka tosaya mana ka an sa mana addu'o'in mu muna da bukatoci daban-daban a wurinka Allah muna roƙonka ka tosaya mana bukatocin da muke da su babu wanda ya san yawan su in ba kai ba Allah ka tosaya mana kuma babu wanda ka iya biya mana su in ba kai ba Allah ka tosaya mana Allah ka biya mana duk bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana abin da don muka tsoro Allah ka kare mu Amin. Allah ka kara mana imani da lahiya Amin. Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu Amin. bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su yanda don musulmi suke cikin tsoro da hirgita Allah ka gusar da tsoron nan da hirgita Allah ka amintar da su ka kwantar da hankulansu da albarka sunayenka da sigofin kama maɗaukaka amin bayan ka musulmi bayan Allah da ba su da abinci Allah ka ba su abinci ka ba su abin sha amin bayan ka musulmi waɗanda aka bi bashi Allah ka ba su abin biya amin ka taimaka musu su biya amin yara matasa da dattijawa maza da mata ƴan kasuwa Allah ka ba da jari na ƙwarai amin kuma Allah ka ba su kariya da tsaron ka wajen kasuwanci amin kare su daga sharrin azzalumai amin kare su daga sharrin mayaudara amin kare su daga sharrin makiya amana muna roƙonka Allah da albarka yanka ka tausaya mana ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka zaunar da kasar da ta mu lahiya da kintunan ga da muka ji da wa'annan muka gani mun roƙe ka Allah da albarka yanka Allah ka busar da su amin Allah ka fitar da hitintunnun ga da albarka sunayenka. Amin. Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya. Ka fitar da hitina da tashin hankali kowane iri. Shugabannin kuma Allah ka shirya su ka aza su ga hanyarka. Ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai. Ka azurta ma alherin su ka kare mu daga sharrorin su. Allah ka zaunar da arewa lahiya. Arewa ka wa ma Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya. Ka ƙara mata haɗin kai da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani shugabannin ga arewa dukkan su Allah ka shirya Allah ka ana su ga hanya da ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka tosaya mana ka azaita mu alherunsu ka kare mu daga sharorin wannan jiha tamu Allah ka tosaya mana ka tosaya mu wannan jiha tamu Allah ka kara ma jihar ga tamu lahiya da zaman lahiya gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta da tsakiyarta Allah ka zauna da mu lahiya Allah ka zauna da mu lahiya amin mahukuntan gana ta kuma Allah ka Allah su da hanya madaidaiciya amin Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai amin ka kare mu ka kare su da albarka sunayenka amin ka azurta mu alherin su ka kare mu daga sharorin amin wannan gari namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya amin a cikin wannan gari da ƙauyuka ne dare da rana ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya amin ka bari kowa ya ba mu tsoro amin ka bari kowa ya hirgita mu amin ka bari kowa ya walakanta azurta duka Allah ka shirya su ka ba su ayyukan yi kuma ka ba su ayyukan yi na halaliya madansu da matansu su Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ka zaunar da makarantun ne da masallatai lahiya kasuwanni da wajajen hira Allah duka ka zaunar da mu lahiya wuraren tayoyin mu inda duk muka yi kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka tsaya mana ka shirya maka shirya matakanmu. Allah ka shirya maka shirya matakanmu. matasan matasan musulmi gaba ɗaya ko ina suke Allah ka shirya su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka sanya motsin mu da shirin mu da maganganun mu da ayyukan mu da niyoyin mu da manowayin mu ta zama saliha kuma ka sanya ta ta zama khalisatan waje liwajhikal karim wala tajal fiha shay'an la ahad wannan tsayuwa da muka yi anan Allah ka tusaya mana Allah ka sa ta cikin tsayuwa wadda kaka so kana yarda da ita Allah ka shirya mu ga abin da kaka so kana yarda da shi saboda albarka sunayen ka kare mu daga sharrin zukatan mu ka kare mu daga sharrin shedan ka kare mu daga sharorin masu sheri da cutan masu cuta da makircin makirai da manahicin munafukai da kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen sheri Allah ka gafarta mana yadda kake hada mu cikin ayyuka na alheri irin waɗanda Allah ka hada mu cikin aljanna haka amin mazan mu da matan mu Allah ka sa aljanna makoman Amin. Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka buɗa mana kohohi na alheri Allah ka daɗi mana kohohi na shari wannan aure da aka gayyace mu ka sa albarka ciki ne Allah ka sa albarka ciki ne Allah ka sa albarka ciki ne Allah ka ba zuriya mai albarka Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka bada abinci na halaliya Allah ka ba jari ya bada sana'a ta halaliya Allah ka sa albarka Allah ka sa aljanna makoman mu gaba bayan haka nan kuma ma kana Allah wali yadara almu'minina antum alaihi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allah liyudli'akum ala al-ghayb ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى في ما كان الله الله بكثرته يرى من أنا كان متعين من جمعنا Allah ba ya ala mutane musulmi haka nan sai ya jarraba su yawan cewa jarrabawa da ta rashin lahiya ko ta rashin kuɗi ko ta rashin abinci ko ta damuwa tsakaninka da mata ko tsakaninka da iya ko tsakaninka da makwauta ko kuma wasu abubuwa masu kama da su kan ku yi sun kiyayya ne daga Allah ita jarrabawa in dai jarrabawa ce ba kiyayya ba ce Allah yana so ya wanke dan Adamu daga zanubai ne saboda haka cikin wani hadisi ya ce ba ya barin jarraba ɗan adam har sai ya waye gari yana kai ya bisa ƙasa ba ya da zunubi ko guda wanda kuma kun ga yana da waya haka nan ga ɗan adam ya waye gari ba ya da zunubi ko guda to haka nan yana da waya ko ya zanna ba a jarraba shi ba saboda haka ma kana Allah li zara mu'mini Allah bai kasance yana kyale mutane mu'minai alama an alaihi bisa ga abin nan da kuke bisa gare ba duk abubuwan da kuke aikatawa da na kwarai da waɗanda ba na kwarai ba duka kun sani. Mm. Kun sani akwai waɗanda kun ka sani akwai waɗanda ba ku sani ba amma dai kun san wasu abubuwa da kuke yi na kwarai na kwarai na. Kuma kun san wasu abubuwa da kuka yi ba na kwarai na ba. To Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraba ku don ya wanke waɗannan abubuwa. Hatta ya mizar habisa min at-tayyib har sai ya rarrabe mutanen da ba na kwarai ba daga na kwarai. ku yi ƙoƙari jama'a ku yi abin ƙwarai kowa ta abin ƙwarai shi an na ƙwarai mm. kowa ta abin ƙwarai shi an na ƙwarai kuma kowa ka taimakon ayyukan alheri shi an mutumin kirki kuma shi an zaɓaɓɓe cikin jama'a ai al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ba dan komai an ka fifita su akan mutane ba saboda alherin su hadisi ya ce khairun nasi man yanfa'un nasa mm. yayin mutane daga cikin mutane wanda ka umhanin mutane Allah ya كنتم خير khayra كنتم خير امتي نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله سبحانه وتعالى ya ce su ma wannan al'umma ta annabi an fifita su a kan al'umma amma saboda alherinsu Allah subhanahu wa ta'ala da ya bibi zukatan a mutane duka sai cikin zukatan bai ba babu zuciya da ta alheri ta son alheri kamar zuciyar mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zaɓe shi ya ɗaukaka shi akan kowa da kowa kun ga alheri ne shi yasa aka ɗaukaka shi Allah kuma ya diba cikin al'umma yadda duka al'umma annabi sun yi kowane alheri ya zaɓe su ya ce kuntu khairu ummati ya yayya al'umma a ukhrijat wa anna zuwa linnasi don umarnin mutane ku zama masu amfani ga mutane duk abin da kuka ku lura da shi ne a umarnin da kuke bayarwa ga mutane wanda dukkan abubuwa masu unhani waɗanda ka unhanin mutane shi an mutumin kwarai Allah ya ce kuntu khairu ummatin ukhrijat wannan zama ne ya al'umma waɗanda an yi suwa su bin nasi don unhanin mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da alheri kuna hani da aiki mara kyau saboda haka lailan wani haram ku magana ga abin kwarai ku yi hani ga abin da baya da kyau. duniyar nan canzawa ta kai hmm. kuma kun ga bakin makabarta muke kusa muke da makabarta abin nan mutanen nan da a ciki da za su yi magana da za su yi magana da za su ci muna nan muna jiran kukanin ku tabo da za su yi magana haka za su ci don sun tabbatar da muna nan ta himuma to ku yi kokari mu ayyuka na kwarai ku umarci mutane da abubuwa masu kyau ku hane su ga abubuwan da ba su da kyau annabi yana lissahin abubuwan alheri na sadaka ya ce wa al’amuru bil ma'ruf wan an yi munkari sadaqatu umanni da alheri da hani ga aiki mara kyau sadaka ne ka yawaita sadaka lailan wani hara ka yawaita sadaka kana zaune ko kana tsaye ka yawaita sadaka kana gida ko kana garka ka yawaita sadaka kana kan tahiya ko kana zaune ka yawaita sadaka ka yi sadaka ta abin aljihunka ka yi sadaka ta umarni da alheri ka gaya mutane abin kwarai kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa law amana ahlul kitab yu'minuna eh? billah wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah hmm. walau amana ahlul kitab da a ce ahlul kitab manyan malamai na da wanda aka ba a saura da injila da sun yi imani wa da kun kai imani kuma sun ka aikata aika alheri wanda kuka aikata la kana khairan lahum da ya alheri gare su amma masu imani cikin su ba su da amana mu'minun hmm. cikin su akwai mu'minai yan kadan amma wa aka taro mai yawan su fasiqun fasiqun fasiqun jama'a abinda aka ce mafasikanci abinda yake haramun na ga shari'a duk abinda aka ce haramun na ga shari'a kowane irin aiki na shi yi ne shi aka ce mafasikanci wa aka taro ku mai yawan su ba su kaina jama'a ku rika bincikawa abinda kun ka gane bai da kyau tun da fasikanci na ku bai matasan ku da dattijawan ku mazan ku da matayen ku abinda kun ka gane bai da kyau ku bai Allah yana kyale ka in ya san baka sani ba yana hmm. maka rangwani amma in ya san ka sani ko ya kyale ka ba kuma wanda ka kyale wanda bai sani ba saboda haka ku yi kokari ku rika tunawa mutuwa ce hmm. dukkan mu wata rana za a waye kai mun mutu Allah ya ce subhanahu wata'ala akan dangane da mutuwa da zaman kabarin ga da muke ciki ne da don shi da za mutum ya mutu to lahira sai ta tsaye man mata qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu kiyama sai ta tsaye to ya ku mutane Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu لا تلهكم أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا la tulhikum amwalukum kada ku bari dukiyoyinku waɗanda kun ka tara ta shagalta ku kada ku bari dukiyoyinku da kuka dada su shagalta ku amwalukum wala auladukum kada ku bari iyanku da kuka tara nema musu abinci ya shagalta ku kada ku bari su kansu iyan su shagalta ku an dake da Allah daga dake Allah saboda haka kada ku bari komi ya raba ku da addinin kada ku bari komi ya shagaltar da ku daga addinin jama'a akwai abubuwa abubuwa suna canzawa duniyar nan ta canza yadda take da ba haka take ba mutanen duniya yanzu mai yawan su abin da aka gaba gare su ni za su samu to ba haka nan na aka rayuwa ba don ka samu duniya ka mutu ka faɗa wuta ni an ka yi ba ai komi ba saboda haka duk abin da kun ga zai shagaltar da ku daga addinin ku to ku yi ƙoƙari ku nisanci wannan abin ko mina na in bai nisantuwa ku yi shi wanda bai raba ku da addinin ku yi shi wanda bai shigartar da ku daga addinin wa man yaf'al zalika duk ko wanda ya aikata ya kauce yayi abinda ka shigartar da shi an dake da Allah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa'annan sune masu hasara saboda haka jama'a nema abinci ya bar shagalta ku daga addinin ku Allah ya ce ba halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta ne wa ma khalaqatul jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Inna الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس با هلكي متوم da aljani ba mutum ba don su yi noma ba halicce su don su yi kasuwanci ba ba halicce su don su yi wani abu na rayuwa kawai ba nan duka yan rakiya na ba don su an halicci mutum ba duka yan rakiya na wa'annan illa abu ya'buduna don ɗin su bauta nan na halicce su jama'a ku yi ƙoƙari ku bauta wa Allah gwargwadon wa da kuka iya ga ayyuka nan na alheri ku yi gwargwadon wa da kuka iyawa ayyuka alheri na da yawa kowannen ku yi gwargwadon wa da yake iyawa wa ma talaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin hmm. ba ni neman wani arziki gare su wa ma uridu an yut'imuni ba ni hmm. neman su ciyar min su ciyar da su ciyar min da kansu ko su ciyar da wani inna Allah huwa razzaqu Allah shine mai azita da ya halice mu ba don mu ciyar da mata da iya ya halice mu ba Allah shine mai ciyawa shi ka baka ka bayar to ka bauta wa Allah ka ta Allah da ibada gurgurun da kake iyawa saboda haka cikin wace aya ce wa anfiqu mimma ku wa anfiqu mimma ku min qabli an yati ahadakum al-maut fa yaqul فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يوكل الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ita abin nan mutuwa fa tana nan tare da mu tana nan tare da kowa saboda haka Allah ya ce wa amfiqu kumin mara da tsana ko ayyuka alheri na da yawa kowannen ku ku ɗiba ku ciyar daga abin da muka azurta ku kowannen ku ku ɗiba ku ciyar daga abin da muka azurta ku wato ka bar diban wasu mutane ana magana ka ce wallahi masu kuɗin ga ba su taimako mm. me ruwanka da masu kuɗi ba su taimako kai taimako nawa kai yau kowa kai ne na yaka wa faɗa in alhaji ya yi sadaka ba kai za a ba na ba ha ɗan alhaji ya ƙi yin sadaka ba kai za a ba zunubi ba ha saboda haka kowannan ku ya ɗiba abin da Allah ya bashi kakkace talaka kake لينفق ذو ساعة من ساعته لينفق ذو ساعة من sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها فيجعل الله بعد عسر يسرا إذا Allah ya ce layin fito dusa hatin nan sa'afi wanda adda dukiya mai yawa. Hmm. To ya ɗiba cikin yawan dukiyar nan ya ciyar ya yi sadaka ya ta zumunta ya aikata aika alheri. Kakkai tunanin mutane su gode maka. Kakkai tunanin ‘yan uwanka su gode ma ko duk abin da an gare ka ka haɗa ka ba su cewa suka yi ni wanga abu bakin mu yake cikin dukiyar da an ya ka ko ba ka da ko ɗari don mu san sai da ba. kuma Allah ya tsare ka da san sirri gaskiya saboda haka ba za su gode maka ba makwautanka ba za su gode maka ba duk abin da za ka ba in ka ji sun yi godiya ka mutu sanallah da kan mutu suna cewa inda wani na nan da ya yi mana kaza da ya yi mana kaza shi sa kuka ji hausa ana cewa Allah ya tsare mu da ranar yabo ranar mutuwa kenan saboda haka eh abin da kaka iyawa dai ka yi ƙoƙari ka tsarkake niyyar ka tsakaninka da Allah in kana da wadata ka ba su a cikin wadata ka tsakaninka da Allah kakka yi don su yabe ka ba su yabonka in ba mutuwa ka yi ba a wa man qadira alaihi rizqu wanda ko an ka kunta kama arziki ne shi talauci an ka bashi baya da abinci ma bale wani abu to shi ma falin fikmin ma atahu Allah cikin abin nan da Allah ya bashi ya ce ciki kakka ce ni talaka nake ko talaka kake in ruwa kaka sha ka kwanta ɗibi ruwan nan ka ba wani akwai bukatun su in ruwa kaka sha ka kwanta ɗibi su ka ba wani akwai bukatun su saboda haka duk wanda aka an ka kunta tama to ya ba su a cikin abin nan da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha hmm. Allah ba ya dora marai sai abin da ya ta. bai cewa kai sadaka da naira dubu ba ka da su bai cewa haka nan shi yasa kun ka ga ya bai ce talaka ya hidda zakka ba ce yayi mai abu ya hiso zakka saboda ba a tura wa mutum abin da bai da amma yawan sadaka yana kawo alheri a yawan sadaka yana kawo alheri la yukallifu Allah illa ma ataha da yaj'alu Allah da usrin yusura yawan sadaka zai kawo alheri da yaj'alu Allah da usrin yusura Allah zai sanya sauki bayan tsanani in dai kana sadaka in dai kana aikata alheri Allah yake sai ja'alullahu ba'da usrin yusra hmm. Allah zai sanya sauƙi bayan tsanani saboda haka in dai kana yi to kai Allah ya ce wa amma man aada wa amma bala dai wattaqi وصدق بالحسنى وسنيسره لليسرى فأما من أعدى amma wanda ya bada abin da aka umarci shi wata kaye ta kawa wata daga bil husna yayi sadaka da abu mai kyau kamar wanda wasu malamai suka fassara gurgudun wanda yake da shi ya dibi abu mai kyau gurgudun dai wanda yake da shi inda sadaka yayi sadaka da mai kyau Allah ya ce fasa ne yasiruhu lil yusra hakika hmm. za mu sauƙaƙe ne zuwa ga tsanani arziki yake da za su zamu sara fasa ne yasiruhu lil yusra hafa ne yasiruhu lil yusra wato Allah zai sauƙaƙe mai ga sauƙi saboda haka abin nan da ka samu gurgudun da ka samu ka kai sadaka kada ka yi tunanin sadaka tana kawo maka sharri sadaka ba ta kawo sharri saboda haka Allah yake fa an bi sun da zakanakum ku ciyar daga abin da mun ka azurta ku min ƙabla an ya a ce yau mun. min an kamin mutuwa ta zo matsayin ku mutuwa za ta zo kuma in mutuwa ta zo cikin abin da mutum ka tunani yana tunanin dori a ce na yi sadaka mm. don sadaka tana sauƙaƙa magagin mutuwa sadaka tana sa a abin nan awa mutum bishara da alheri da aljanna lokacin mutuwa ya mutu cikin sauƙi. saboda haka abin nan fa an bi kumin mara zakana ku min qabla an yi ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq ya ɗora cewa ya Allah da dai za ka jinkirta min zuwa ga ajalin ƙariba ajali nan kusa fa a sadaka yi sadaka hmm. kun gani abu guda ya fara kawowa na farko fa a sadaka in yi sadaka a jinkirta mai ka a kashe shi yanzu don ya yi sadaka saboda sadaka tana taimakawa mutum in mutum bai da lahiya sadaka na taimakawa ya samu lahiya in mutum na da wani abu sadaka na taimakawa ya samu abin in mutum na jin tsoron wani abu sadaka na taimakawa Allah ya kare shi daga abin in mutum na cikin bakin ciki sadaka na gusar da bakin ciki in mutum na cikin tsoro sadaka na gusar da tsoro ita sadaka tana da umarni walau min kafirin ko ga daga kahiri ko kahiri ka sadaka tana da umarni gare shi saboda haka ku ba ku yi sadaka kamin mutuwa ta zo ɗayan ku ce Allah da ka jinke ta min fa tsawon wa akun min salihi, hmm. kuma in zan cikin mutane salihi in yi sadaka in zan cikin mutane salihi Allah ya ce ina ai wannan ya akhir Allah wa nafsan a da'a ba? ai Allah bai jinke ta mare ya ajalin ta ya hmm. sadaka da za ka yi kai tun yanzu in mutuwa ta zo ma gaskiya ba a jinke ta ma kai sadaka sadaka dai ka ji tana sauƙaƙa matsalolin rayuwa tana sauƙaƙa matsaloli lokacin mutuwa tana sauƙaƙa magagin mutuwa to ba a jinkirta ma ka yi ta in mutuwa ka tazo walan yu'akhir Allahu nafsan idza ja'a alwa wallahu biyu ta mara. Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa kuma ita mutuwa kuna ta ƙoƙari ku tsere mata ka sani ma aikin nan da za ka yi shi kawai zai taimake ka duniya ba ta da mutuwa ba ta da magani sai aikin alheri ba قل إن الموت الذي تفرون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون kunga mutanen nan da kuka مقبرك وترانا واتوكنا ننتهي وترانا منا ننتهي wata rana saura suna ɗan tafi saboda haka ku sani Allah ya ce waɗi su je a ƙulka ce ta fi runa min hu. lalle mutuwan nan da kuka gudu gare ta ba ku sai inda kake ba amma kullum gudun ta yi. to ko ku. fa ina hu malaƙi ku. ita mutuwan nan za ta iske duk inda kuke kowane wuri kuke sai mutuwa ta iske kuma kabari sai kun zanna ciki ne ko ina kuke mutuwa na nan ce za ta zo ta iske bayan ta aike ku bayan kun mutu su maturaduna zama alimul gaibi wa shahada sannan a dawo da ku wajen Allah wanda ya san alimul gaibi wanda san abin da kuka yi boye shahada ayyukan da kuka yi mara kyawu boye maganganun da kuka yi mara kyawu boye shirye-shiryen da kuka yi mara kyawu boye abin da kuka ɓoye cikin ku ba ku haɗa mu kowa sun maturaduna ila alimul gaibi sannan a mai shi ku wajen wanda ya san abin da a boye din nan wa shahada kuma ya sa abin da Wai na wa yunabbi'ukum sai ya ba labari bai ma kuntum ta'malu da abin nan da kuka kasance kuna aikata koyi duk abin da kuka kasance kuna aikata koyi wato za a tona shi ƙasa za ta ba da labari da anna rabbaka aw halaha domin Allah ubangijin kaya mata wayi. Hmm. ya ce ta waɗi za ta ba da shaida hmm. gabobin ku su ba da shaida gaɓoɓin ku hannuwan ka su ba da shaida ƙawahun ka su ba da shaida idan mutum ya ga da mahita sai ya ce 'Zan me kun ka ba da shaida ni da kun ka ba da shaida sai ce an tsakanin Allah allazi an daka ku wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة wa ilaihi turja'un lokacin da al'amari ya kai wa mutane ko ina sai su ce ma fatin daga kokin su lima shahidu alaina suna ganin sun ɓoye ba a gani ba sai gashi a ce kafar kama ta ga abin da kai ita ka ba da shi da tana ce ma Allah da ni an ka tuni ka kuma ya an ka tada ka wuce da kafar da kana ai ta babbakar ta amma ita za ta ba da labari lima shahidu alaina qalu an daga Allah wallazi an daka kullu shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra wanda yasa muka yi magana a an daga nan ladhi an daga kullu shay Allah nan da yasa komai yayi magana shi na yasa muka yi magana wa huwa alladhi khalaqakum awwala marra ne ya halice ku ku amari kuma wuri ne za a dawo da ku saboda haka jama'a ku yi ayyuka na kwarai walan Allah wa nafsan idza jaa ajalha wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa saboda haka ayi kokari a aikata ayyuka na kwarai lainan wani haram duniya ba tsawo gare ta ba Duniya ba tsawo gare ta kai ko tsawo gare ta dai ta kusa karewa ko tsawo gare ta ta kusa karewa duka a amaru ummati yayyan abin na rayuka al'ummata sittina aw sab'ina abin na a aqallu man ya jawo Zuhunna. Hmm. shekara 60 ko shekara 70 wanda ka wuce su bai da yawa kana ganin yaro kake eh an ka bincika shekarunka sun wuce talatin hmm. kai da ka ta san macaccin saura kwana nawa kai ta lahira kwana an kiman ma shekara 60 ka kai shekara talatin sauran ka nawa ka hanya kake wa sai ya ga gari wani malami ya gamu da wani ya ce dattijo dattijo shekara kana ya ce shekara ta 60 ya ce shekara cikin kana ta hiyar kayi kusa kai inda za ka na shekara cikin kana ta hiyar kayi kusa kai inda za ka na to ba a koma bari wani ya kai can kuna ganin wani jariri na tun cikin ciki ta kai jiki shi wani ko a haifai a ce bai karɓa suna ba wani ko ya karɓa suna kwana biyu a ce ya koma saboda haka ba lokaci akwai wanda aka ce sai an kai gare aka mutuwa ba ba gari a akwai wanda aka ce sai an kai aka mutuwa ba ba wani ciwo a akwai wanda aka ce sai da shi aka mutuwa ba mutuwa lokaci na kowa lokaci ne ya tafi a kai saboda haka wata ku yawman la واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون kuji tsoron wani wanda yake wata rai ba su iya magani komi ga wata yake kuma ba a karɓar ceto ciki ne Abinda aka ce ma ceto, wato wani ya zo ya cece ka in ba ta hanyar shirya an ka samo shi ba kuma ba a karɓa adalin kan sa a ce ya ba da kuɗi ba a karɓa wannan duka saboda haka ku ji tsoron wannan yini yana nan wata he kuma Allah ya ce ƙarshen suratul luqman wattaqu wattaqu yawman wa sha'a yawman la مولود عن ولده ولا مولود عن والده شيئا إن وعد الله حقا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وتوفي الله في الناس وان الذي يا ايها الناس يقوم تاني تقوا الله ومن يجو ku ji tsoron wani ne ku ji tsoron wani ne wanda zai zo babu wata rai da ka iya maganin wani abu da wata rai babu wani mahalli da ka iya karewa abin nan ɗanai babu wani ɗa da ka iya kare uba ne shi a wani abu mm. kuma wannan alkawari na yinin kiyama ne hakuwa ta kai ne ya kai inna wa'adallahi hatta kowa ta kai ne ya kai an jira ni kiyama yin nan na ta gare ni yana nan ta yi gare mu duka kowa sai abin da ya aikata shi ɗaya zai tsira da shi ranar kiyama saboda haka kuma ita mutuwar ta ba a san sada za ta hawa ba inna wa'adan lahi haqqun hmm. wala taghurrannakum alhayatud dunya jin daɗin rayuwar duniya khairi kana ganin kana da kurciya kana jin kurciya in ya kai magana wai kuna cewa kuna da lokaci ana wa'azi sai ka ji yaro ya ce eh, mana da lokaci hmm. wane lokaci a gare ka wani faɗa maka kana da lokaci wane na gaya ma kana da lokaci hmm. ba ka ganin wani tun cikin ciki ya mutu hmm. wani eh, da haihuwa ta yi ko suna bai karɓa ba wani lokaci a gare ka ana wazi kuna haɗin wai ku kuna da lokacin ku wai ku yara ne kuna da lokaci ba ku da lokaci wala ta gurran na kuma hayatar duniya kada rayuwar duniya ta jin daɗin rayuwar duniya kana ganin wai abin nan kana da lahiya yau rashin lahiya ɗai in ya same ka duk abin da ka gani na duniyar ga banzana komi na na ka gani banzana ka ce asibiti asibitin manya ka gani ka ga wanda aka fitowa ziyarar mutuwa ana ta kawo kuɗi ka ga ya ya baya kuɗi ya mai shi su baya ni kuɗin nishan, lahiya ne ka da ku matasa suna ta suna ta hauka ana kiran ku wai haka ji ya biyo yana da Allah kuɗi ko mutuwa <laughs> baka san mutuwa ba ne baka san mutuwa ba inna sakaratin kama fil hadisi eh. mutuwa tana da tsanani kama da yake cikin hadisi sahihi saboda haka ku yi abin kwarai wanda zai kare ku la ta gurrannakum al hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-ghurur eh. kuma mutuwar ga gashi baka san sadar zata wa inna allaha indahu ilmu sa'a inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ma tadri nafsun bi بأي ardin tamut inna allaha alimun khabir inna Allah inda yi ilmu sa'a hmm. lalle Allah wuri ne sanin lokacin mutuwar kowa yake na'am wato a sa'a kamar da ya gabata duk wanda ya mutu hmm. ya mace ta tsani na'am to Allah shi adda masaniya da lokacin da tashin duniya wancan zai auku da lokacin da kowa zai mutu hmm. Allah shi da adda masaniya inna Allah indahu ilmu sa'ati wa nazilu kuma wa Allah shi adda masaniya da lokacin da ruwan sama za su sauko hmm. babu wani wanda adda masaniya da lokacin saukar ruwan sama ko manoman kwarai da suke ba da labari suna ba da labari ne ga abin da sun ka saba gani ba wai hukunci na ba hmm. su ce ga abin da mun ka saba duk an kai wata kaza da ɗauke ruwa to ana sake ruwa sama da rani ya ƙare to ko su ba karatu na sun kayo ba haka nan sun ka saba gani kuma da yawa suna haɗin haka nan kuma a saba ma abin da sun ka saba wai na nazzila gaisa wai alama ma fil arha abinda a cikin mahaifa kowace mace Allah ɗaya ya san shi gaibi ne wai alama ma fil arham wa ma ta bi nafsun ma za ta kada babu wata rai da ta san abin da za ta yi gobe yanzu duk ga mana kowa da abin da ya shirya zai yi gobe amma ba wai dole ne abin nan da ka shirya ya tabbata ba ai da yawa wasu sun ce wasu manyan mutanen Najeriya suka zanna suka yi aka yi taro aka yi ciye-ciye aka yi shaye-shaye hmm. aka lale da juna aka sa lokaci karhe goma na sahi gobe jirgi zai tashi wuri kaza kowa ya to a haɗu za a je inda za ana mai jirgi ko da karhe goma ta ya mutu an ka to har karhe goma ta yi ba a ganai ba aka ce to ba mu san wani ba mu san wani da saba alƙawari bayan an kai alƙawari ko da an ka ta gida ne ashe kila tun wajen sha biyu din nan da an ka tayi da tsaron, nan kila sun sanya mu mutane da kuke gani yau ba kowa adda lahiya ba mai yawan mutane da kuka gani talaka wanda bai sa abin da ya kai ba shi ɗaya na aka gane rashin lahiya ta yi duk wanda ya sa abin da ya kai bai ko bari a gane rashin lafiya <laughs> ya ta asibiti an bincika kashi, an gane ciwo kaza gare an rubuta mai magani yana nan yana sha abin ne da ya ji ya sha bai ji sauki ba to ya san wani abu ya shiga ya wuce maganin nan gobe wuce ya ɗaya kai ya tai a koma a bashi wani talaka ɗaya kan zaune sai ya kai kwance a ce a kai shi asibiti amma in ba shi ba kowa da kowa gani ya san mataki ne shi saboda haka ba mutane kowa adda lahiya ba ku yi ayyuka na ƙwarai wa mata ta dari sun ma za ta kasu bugada hmm. inna Allah wa mata ta dari sun bi ayi eh? ardin wa ma ta dari nafsun bi ayi ardin ta mutu hmm. babu ran da ta san inda za ta mutu da yawa mutum ah, ya kan rayu je yana tunanin tun ina yaro je ga aka yi ni ban taba zuwa wani gari ba ina nan je lokacin mutuwa tai sai ya fi wani gari sai ka ji an ce hadarin mota ya haru da hanya ya mutu ko ya fi kan daga nan ya mutu eh. mutane nawa sun ka mutu makka Kuma wasu taɓa zuwa makka ba ba su ma taɓa tunanin zuwa makka ba sai Allah ya musu arzikin zuwa makka sun ka can sun mace. ba wanda ya san inda zai mutu inna Allah alimun kabir lalle Allah masani na kuma mai ba da labari ga abin da abu da abin da abai saboda haka jama'a ku yi ayyuka alheri domin lahira ku yi ayyuka alheri domin domin lahira mutuwa ba ta bar yaro ba mutuwa ba ta bar babba ba mutuwa ba ta bar malami ba ta bar jahili ba mutuwa ba ta bar mai kuɗi ba ba ta bar talaka ba mutuwa ba ta bar mai mulki ba ta bar wanda aka mulki ba ba ta bar maza ba ba ta bar mata ba kowa ta ɗauka to kada ku bari kowa ya shigar ta ku ga ayyuka a jini يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ya ayyu halladina amanu ya ko masu imani ku sani duk ka shagaltar da ku daga addini to makiyin kura inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum hmm. lalle cikin matayen ku da cikin ɗiyan kuna da aduwai makiya domin duk wanda ya hana ka aikin da za ka shiga aljanna to makiyin ka na ha hmm. ko ne ko wane ne ruhun ku ji tsoron su saboda haka ku yi to ku yi aikin alheri tunanin ɗaya tunanin mata kashi hana muku aikata aika alheri ko ka tara musu ka ban musu alheri ya yi ka ban musu abin duniya ku ban musu aika alheri duk inda an ka shiga ana magana a ce wannan ɗiyan wana a ce ɗiyan wana na ka ɗiyan mutumin kirki na hmm. to ku ban musu wannan ya yi ku ban musu kuɗi ya yi ku ban musu mulki ku ban musu ayyukan alheri da su Allah zai taimake su da shi Allah zai girmama su kuma ya kare su saboda haka inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdaruhu wa in ta'fu wa in ta'fu amma idan kuka yi rangwame wa tasfahu ka kauda kai wa tadhiru ka yahi fa inna allaha lalle Allah hurur rahim mai gafara ne ko mai rahama saboda haka kuma ku zama su rangwame ku zama su kauda kai yau duk wanda ya ce komi ya gani sa ido zai yi gare sai hawan jini ya kamai ba da daɗewa ba saboda haka ko rika kau da kai ga abubuwa arziki na Allah na shi ya yi ku shi yayi su shi yayi kowa da kowa shi ka azuta kowa da kowa to ku yi duk abin da kuka yi amma ku rika kau da kai ga abin da bai dace ba inna ma amwalukum dama dukiyoyinku wa auladukum da fitna fitinatun dama fitina ne kun ga fitina ne ku rika kau da kai ga wasu abubuwa ba duk abin da ɗanka ya ya ce ma za ka ansa ba shi na halaka ka ba duk abin da ɗiyarka ta ta ce ma ba za ka karɓa tana halaka ka tana gidan mijinta ana zaune lahiya lau kullum tana cin daɗin ta ba ta wuta faɗa ma ba da an ɗan taɓa ta an yi mata abin da ba daidai ba ta wuta hana maka kwana duk kwanukan ka ci daɗi ya bato ta faɗa ma ba sai yanzu da ta ɗanci ɗaci ɗaci haka ba ko ɗacin ƙwaye tun da baka ga alama ma ta lalace ba ta to sai ta hana maka kwana kun ta zama hikima gare ka shi ma ɗa namiji haka na yake saboda haka ku riƙa kau da kai ga abubuwa inda ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu wallahu indahu wallahu indahu ajrun azim hakika Allah wuri ne lada mai girma take ku dai kokari ku kwatanta fattaqullaha fattaqullaha mastabatum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فاتقوا الله ما استطعتم تجسوا الله بربنا إياكم ku aikata ayyuka alheri ayyuka alheri na da yawa ba wai sadaka sai da muka ambata ba ita dai take kare abin na mazogin mutuwa ba ba ita dai take kare damuwa ba ba ita dai take kare bakin ciki ba duka ayyuka alheri inna sana'i al-ma'ruf taqima sari'a as-su hadithun sahihun lalle aikata ayyukan alheri suna hana mugun ƙarshe duk abin da kaka in ne kana aikata alheri duk wanda kaga mutane sun taru su kulla maka nan su kulla maka nan kyale su ko suka diba kan suna son ka kulle kai mm-hmm. kana son kawo shi in dai kana aikata ayyukan alheri ba za ka yi mugun ƙarshe ba inna sana'i al-ma'ruf taqima sari asu saboda haka fattaqullaha ji tsoron Allah ta. gurgudun wanda kuka iyawa ko wannan ku kada zan kana iya nafila raka a hudu kace biyu nika iya ƙarya ka kai Allah ya san kana hmm. ya hudu ce yi wadda kuka iya ku ji tsoro ne wadda kuka iya kana iya jin tsoro ne da raka hudu ka to ka yi biyu ka ce haka nika iya ka ce dai haka nika yi kaka ce haka nika ce haka nika yi amma ba haka na kaka iya ba Allah ya san kana iya hudu za ka yi biyu ka ce haka na kaka iya ya san kana iya sadaka da naira goma kai sadaka da ya hamsin ka ce haka nan ce dai haka nan ka yi Eh, eh ka ce haka nan kaka yi ta tsaya amma ka ce haka nan kaka iya kuma Allah ya san kana iya yi da haka nan to laifi na laifi ne ku ji tsoron Allah masu mastata'atu wata kula mastata'atu wasma'u wa ku saurari nasihohi ku saurari na nasihohi da ake gabatarwa gare ku lailan wani hara malamai na nasu kokari ana ta gabatar da na nasihohi ga maza da mata ana ta gabatar da nasihohi ga manya da ƙanana ana ta gabatar da nasihohi da bayyane. ana ta yi makarantun ne da masallatai da lasifikoki da babu lasifika hmm. duk ana ta yi to ku ji tsoron Allah wasu ma'uwa a ɗi'u ku saurara kuma ku yi ɗa'a. Wasu ma'uwa a adi'u an febu kuma ku ba har yanzu kun ga ta kuma dawa da sadakar dai wa an fi'u khairan la musu ku Ku rika diba kuna cewa ya hai alheri gare ku rika diba kuna cewa kuma in an ka ci cewa ku cewa alhazan gaba su shi ni ka da alhaji bai shi ya alhaji yayi nawa za a baka malami kake mai wa'azi ba ne kace alhaji ya ji wa'azi na yayi sadaka ina da lada ina da lada wa'azi na da yajiya malami kake ba malami kake ba in ma malami kake na shedan kake bacin alazai da kake dai kana tuna alazai kana baci ba su ba su kaza ba su kaza kuma ku rika kwatantawa ku rika kwatantawa domin kun ga hadisi ya inganta kamar da nawawi ya ambata ɗayan ku ana tara halitta ce cikin cikin uwa sai kwana arba'in har ya kai ƙarshe sun mai rusali ilaihi malakun وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات نهرق بكتبه an rubuta arzikin kowa abinda kowa ganin wahalolin da kuka ganin mu ciki muna da laihi Allah bai saba alƙawari Allah ya yi maka alƙawari za ka ci gaba da cin tuwon dawa da miyar kaɗi da gishiri haka ya yi maka alƙawari ya baka ta ce ka sau nama da manja da man gyaɗa Kasuwa an yi an canyi abincin wata guda da an ka ka canyi kwana uku shi ka Allah ya cika alkawari sai ko zanna cikin wahala duk wanda za ka bata ka bata baci ma yana kawo matsala Inna innal abda la yuhramu rizqa dhanbi buhu. lalle bawa ana haramta mai arziki saboda zunubi wanda ya aikata dannawa kai ta bacin mutane hmm. ka ka ta kai bid'a sai ka koma ka samu inuwa kai zaune kana kallon masu wucewa wai suna cin daɗin su ka san wahalar da suka yi suna samu kai ba ka ce kai taka ko ba ku ji qur'ani sai yayi abin nan abin nan يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صلى وجه أنك جماعة الله يتي فإذا قضيت الصلاة يا أنك جماعة صلى ده أنك مسلا وفانتشروا في الأرض كويتو دستك مسلا wanta shirin bil adu kowa cikin kasa wata gumin fadalla ku ta zuwa ga falala Allah kowa ya kai manomi ya dauki kalmi na an gama sallah ko ya dauki kwasa dan kasuwa ya dauki makulli ya ce ya bude masana'anta ce kowa dan dako ya ja baro ne kowa ya hita amma ka koma cikin inawa kai zaune kana bacin mutane bayan kuma ba wa'annan da kaka baci su sun bi umarnin Allah ya ce su su yi gida kai ka kibe umarni ne ka zaune kana tabe mutane kana baci to ku bayya haka nan kowan ku ya hita ya nema kwan nema Allah ya yi alkawarin bayowa sai dai warta gunzon Allah wa kurullah kafiran da Allah ku yawaita zikirin Allah da yawa wajen neman nan domin ku samu babban jama'a ku ji tsoron Allah ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku bar abin da Allah ya ce ku bari ku ji sauƙin rayuwa Allah ya ce wallahi gaibu samawati ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض غير السماء غير الأرض الله mu masu wa'azin ku da kuma masu sauraron mu duk abin da aka yi cikin zukatan mu Allah ya sani kuma abin da manufar mu Allah ya sani ko yi manufa mai kyau ya san komi kuma zai saka ma kowa da abin da ya sani hmm. saboda haka gaibin sama da gaibin ƙasa na Allah ne wa ilaihi yurja'u al-amru kulluhu kuma zuwa ga Allah aka mai da al'amari duka ga da ke muku wa'azi da ku daga sauraren mu duka wani Allah za a mai da mu a kowa hukunci da abin da ya aikata saboda haka wa ilaihi yurja'u al-amru kulluhu fa abuduhu ka bauta wa Allah shi kadai wa tawakkala alaihi kuma ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah shi kadai kada ka dogara ga kowa wanda ba Allah duk wanda ka dogara da shi to sai ka ga laifi ne don babu mai iya daukan lalurar wani in ba Allah mm. saboda haka fa budu wa tawakkal alai wa ma rabbuka bi gafina amma ta'malu Allah ubangijin ka bai rabu kana ga abin da kuke yi ba duk abin da kuka aikatawa Allah ya sani da albarkar sunayenka Allah da sifofin ka madaukaka Allah ka gafarta mana amin Allah ka yafe mana amin Allah ka tusaya mana amin Allah ka sa mai kyakkyawan karshe amin wa'azozin ga namu da sauraren su Allah ka anshe shi Allah ka anshe shi Allah ka tsarkake niyoyin mu da manohoyin mu ka kare mu daga sharrin shaytan da jama'a ka kare mu daga sharrin masiya da ma'a amin ba albarka da wannan aure da aka gayyace mu karshen amin assalamu alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته